to duk kankantar abin da kake da shi dole ne sai kai verifying din uh, ah, avacoin ah, mini app ɗinka idan baka yi verifying ba ko kuma a'a kai verifying din an soke verifying din ka koma ka sake yin verifying din in ka saka gmail ɗinka zaka ga ya ki wucewa da kai da zaka fara yau da kai da kake yi abin da zaka yi shine kawai zaka sauke yandex app kafin ma ka sauke yandex app din ko ka sauke ko baka sauke ba idan ka rubuta sunanka misali sunanka nura sai ka rubuta nura usman misali at yandex.com zan rubuta a cikin wannan sai gani inda ka rubuta at yandex.ru za ka rubuta an dai ka rubuta zai wuce sai ka yi connecting da wallet in dai baka yi connecting da ton wallet ba nan ma ka aikin banza saboda haka sai ka bi wannan hanyoyin farko verification guda biyu na farko connecting wallet na biyu sai kuma email verification email verification din shine za ka rubuta sunanka misali sunanka nura usman sai ka rubuta nura usman at ru nura usman at yandex.ru idan sunanka kenan fa kowa zai amfani da sunan shi wannan misali nake baka da na Nura Usman dole ne sai ka bi wannan domin abin da suka ci kenan idan kuma ka fara coins din ba su da yawa eh, za ka yi baya eh, akwai taxes da suka saka a cikin aba coin mini app din ka gani sai ka shigo nan inda aka ce taxes wayannan tax din duk zaka shigo ka duba su a ciki ma zaka samu wasu coins din kowanne sai ka shiga za a gaya ma yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza gaba ɗaya sai ka cinye su kamar yadda kake gani to ko ta haka ma in a ce a yau ka fara zaka iya tara wannan a uh, coins din saboda haka ka zo kai wannan verification din dai baka yi ba za a zo ranar claiming ka ga you are not eligible dole ne sai kai wannan uh, verification din in dai baka yi ba aikin banza ne ko ka taba yin verification din aka kansile ma shi aka nuna ma bi ba to dole sai ka yi wannan verification din ka rubuta sunanka misali nura usman at yandex.ru misali kenan in sunanka nura usman lafiya kalau in ka saka zai wuce sai ka sauke app din ta iya yiwa za su yi ba da verification an tambaye ka username sai ka saka wanda kai amfani da shi a wannan ba abu ne mai wahala ba na gode shi an